a taron manema labarai da kuka kira a yau dinnan akwai wani bature da ya zo ike tallata kamfanin su da kuma hanyoyin dakile wannan cuta ta ebola to a wannan ƙasa najeriya muna da manyan masu magungunan mu na gargajiya shin kuna da niyan ba su irin wannan dama su taka rawa su ma kwarai kwarai da gaske an riga an kafa wani kwamiti wanda zai dubi duk wani wanda ce na da magani ko wata hanya ta warkar da ebola muna kira da shi ya zo ya tuntube mu za a ba shi damar ya gwaji ya gwada abin da ke da shi a tabbatar da cewa yana da bai da wata illa ga mutane sannan a amfani da shi idan an tabbatar da cewa yana da wannan karfin aiki makarantu na gwamnati da kuma masu zaman kansu za su koma karatu ran 22 ga wannan wata to wani mataki kuka ɗauka ne wajen taimakawa makarantu a wajen kare yaduwar wannan cuta ta ebola bisa abin da ya faru shawar da muka bayar ma shugaban kasa shine saboda shawarar nasarar da ake samu wajen kwantar da ebola ya kamata a buɗe makarantun ne cikin wannan sati biyu da ke nan gaba mun zauna mai mitin tare da hukumar ma'aikatar ilimi ta najeriya da kuma na jihohi muna aiki tare da su mun ba su kwararrun ma'aikata sun kawo nasu waɗanda aka ba su horo musamman shugabanni waɗannan makaranta da mallamai don su bude idanu ya makaranta za su daga na wasu daga ma wajen najeriya suna da kayan aiki da za su auna mm, zafin jikin yaro kuma akwai likitocin su da aka ba su training horo don su duba su ga idan akwai alamu a doki mataki a muke ko da yaushe suka kira mu mu je mu ba su taimako a shirye muke duk yara su kuma makaranta kuma a kowace makaranta an tanadi mutane da za su duba su mutane su zo idan yaro bai da lafiya tun a gida kafin ya koma makaranta wayansu ne hakkin su ne su kai shi asibiti a nema mashi magani idan sun aminta da lafiyar shi su zo mu ba mu da wata matsala za su zo za a auna su su ci gaba da karatun su idan an ka same shi da wata matsala to za a ɗauki matakan bincike a tabbatar da cewa an gane ya cutarsa kuma an ba shi magani akwai labarin cewa kun tura tawaga zuwa kasar saudiya akwai wata matsala ne idan akwai matsala alhazaman ba za su tashi ba saboda haka gaskiya babu wata matsala illa ci gaba ne da aiki yadda ya kamata mu tahi da su alhazaman sun isa lafiya suna birnin madina tuni sun fara eh, ibada da ta kai su mun je ne kawai saboda aiki na shirin jirage yadda za su tafiya da samun musu wurin da za su sauka shi kawai ya kawai danga mutane namu ba don wata mu tabbatar musu cewa kuma sun gamsu da shirin da muka yi nan da kuma shirin da muka yi can a saudiya na kula da lafiyar alhazan najeriya